الحمد لله الذي فضلنا بشهر رمضان وشرع لنا, وشرع لنا فيه الصيام والقيام وأكرمنا ومن علينا فيه بليلة القدر خير من ألف شهر أحمده سبحانه وأشكره شكر عبد يبتغي المزيد من ربه واستغفره واتوب اليه من كل ذنب وخطيئه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووعدكم على التقوى خيرا عظيما وفضلا كريما فقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله قد دخل عليكم شهر رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مثل هذا الشهر يبشر أصحابه يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي والبيهقي وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث ولا يحرم خيرها إلا محروم وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر لله فيه أتقاء من, أتقاء من النار وذلك في كل ليلة إن هذا الشهر شهر اشتمل على فضائل فضائله عديدة وإن الله تعالى من حكمته يفضل ويضاعف على عباده بشرف الزمان والمكان والعامل والحال فمن تفضيله بشرف الزمان إيقاء الأعمال, إيقاء الأعمال في هذا الشهر المبارك من فضائل هذا الشهر أن أنه شرع فيه الصيام وهي عبادة عبادة عبادة موصلة, موصلة إلى التقوى موصلة إلى الإبعاد من النار وموصلة إلى طهارة القلوب قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه بينه وبين وجه بين وجهه باعد الله بينه وبين وجهه من النار سبعين خريفا وفي حديث رجل من بني زهير ابن أقيش يقرأ كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة وفيه صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر ووحر الصدر هو غيظه وحظ الشيطان من النفس ومن فضائله أن أبواب السماء تفتح وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إيقاء العبادات حين تفتح السماء وكذلك أبواب الجنان تفتح من صامه من صامها من فضله أن من صامه كان من الصديقين والشهداء فعن أمر بن مرة الجهني قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان فممن أنا, فممن أنا قال من الصديقين والشهداء رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمه من فضائل هذا الشهر أن الشياطين فيه تصفد وفيه ليلة القدر وفيه الإتق من النار في كل ليلة فجاء من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري كلهم بهذا المعنى أن لله في, لله في هذا الشهر عند كل, عند كل فطر من هذا الشهر أتقاء من النار وذلك في كل ليلة وفيه استجابة الدعاء ففي حديث أبي سعيد الخدري أن, أن للصائم في كل يوم من شهر رمضان دعوة مستجابة وقيامه يكفر الذنوب ومن مات فيه وهو صائم دخل الجنة ففي حديث هذيفة من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوم ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن فضائله أن من صامه رزق يوم, يوم القيامة شفاعة الصيام فإن, القرآن فإن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند أحمد في المسند ومن فضائله أنه ليس له مثل ليس له مثل فإن الله تعالى ذكر الأعمال فقال كل عمل ابن آدم له العشر الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا الصيام فأنا أجزي به فالصيام ليس له مثيل في الأعمال المشروعة فعليكم عباد الله باستغلال هذه الأيام وعليكم بالمبادرة إلى الخيرات فأعمال البر في هذا الشهر كثيرة ومن أهمها حفظ الفرائض حفظ الصلوات الخمس خاصة في الجماعات وكذلك حفظ الصيام حفظ الصيام ظاهرا وباطنا أما حفظه ظاهرا فحفظه من المآكل والمشارب والشهوات وحفظه باطنا هو حفظه من الرفث والفسوق والجدال وكل ما لا ينبغي من الاعتداء على أعراض عباد الله ومن الأعمال التي التي تفضل في هذه في هذه الأيام أعمال البر من قراءة القرآن والجود والصلة فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر يدارس القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من شهر رمضان ثم يجود بالناس أكثر من جوده في كل وقت غيره وإن الأعمال تضاعف وتفضل في هذا الشهر قال إبراهيم ابن يزيد النخعي, ابن يزيد النخعي إذا دخل رمضان فكل تسبيحة بألف تسبيح وكل صدقة تضاعف فتكون بمثابة ألف صدقة ومثل هذا يوطى حكم المرفوع وإن كان مرسلا فلا تضيئوا أوقاتكم بالجدال وابتغاء ما لا يعني المرء من الأمور التي تشغل الإنسان ولا تضعف عن الأعمال أكثروا من عمارة المساجد فإن في ذلك حفظا لصومكم وتقربا إلى مولاكم واحذروا من الإب... من الإفطار من الإفطار قبل تحلة الصوم وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكروا الحادثة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها كعب بن أجرة وأبو هريرة ومالك بن الحوير أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين آمين آمين فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى آمين آمين آمين فقال أتاني جبريل فقال رغب أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين وقال رغب أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة فقلت آمين وذكر رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلا تكونوا ممن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذله الله في مثل هذه الأيام وذلك بألا يطلع, يطلع ربكم في بما في قلوبكم من الرغبة في الخير والسعي الحثيث منكم بنيل مرضات الله ونيل مغفرته ما أحوجنا إلى مغفرة الله تعالى وإن صيام هذا الشهر يكفر ما مضى من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ينوى مسلمين جزء الله جل وعلا كما يند الله يأمر شيم جنس ورنسا kuma ya yi mana alkawarin alkhairi mai girma da falala mai daraja ga wannan umarni nasa na jin tsoronsa jalla wa'ala Allah ka cika zukatanmu da tsoronka mun shigo cikin wata mai albarka watan ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wannan wata ya shiga yana yi ma sahabbansa bishara da shigowar wannan wata yana cewa watan ramadan ya zo muku watan uh, wato watan albarka wata mai albarka wata da ake buɗe kofofin sama ake buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta a daure kangararrun shaidanu a cikinsa akwai dare wanda ya fi wata dubu wanda duk aka haramta masa alkhairin wannan dare hakika shine wanda yake an shine wanda yake haramtacce da wannan bishara annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaburar da al'umarsa ya zuwa ga abin da zai kawo mana alkhairi mai yawa ayyuka a wajen Allah suna fifiko saboda albarkar saboda girman zamani ko girman wajen da aka yi ko kuma saboda darajar mai aikata aikin ko kuma saboda halin da aka aikata aikin wannan wata yana daga cikin watanni waɗanda suke Allah yake rubanya aiki yake fifita su saboda albarkar yinsa yin ayyukan a cikin zamani mai daraja kamar yadda Allah ya fifita yin ayyuka a cikin masallatai da kuma garuruwa masu alfarma na maka da madina akan sauran wurare kamar kuma yadda Allah ya fifita aikin bayin Allah salihai mutanen kirki kamar ayyukan annabawa da ayyukan salihan bayi ake rubanya su fiye da yadda ake rubanya ayyukan sauran mutane kuma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa akwai halin da za a shiga da Allah yake rubanya aiki kamar lokacin tsananin fitunu. hali ne wanda yake mai yin ibada a ciki yana da falala mai girma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato yin ibada a lokacin tsananin fitina alharaj kenan wato yinta kamar mutum ya hijira ne zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya ce a lokacin fitinu wanda ya haƙuri ya yi riko da addini yana da lada na mutum saba'in daga cikinku sahabbai suka ce daga cikinmu ko daga cikinsu ya ce bal daga cikinku saboda haka hali yakan sanya allah ya ruɓa yin ibada a cikin wani hali yakan sanya a samu ruɓanyawar aiki daga wajen allah jalla wa'ala shi shine lokacin da Allah ya bayyana falalar lokaci ko hali ko waje to mutum ya zabura wajen ya nuna ma Allah bukatuwarsa ga wato baya-bayansa na rahamomi da suke zuwa a waɗannan lokatai to wannan wata wata ne mai tarin albarka shine kadai watan da Allah ya ambace shi da sunansa a cikin alkur'ani babu wani wata da Allah ya ambace shi da wannan da sunansa in ba watan ramadan ba sannan wata ne wanda kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ne da Allah maɗaukakin sarki yake yafa zunubai a ciki kuma wata ne da yake kaiwa ya zuwa ga samun tsoron Allah saboda ita ibadar azumi tana sanya mutum ya ji tsoron Allah kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce duk wanda ya azumi a rana ɗaya saboda Allah Allah zai nisan tashi daga wuta tafiyar shekara saba'in kuma ya ce azumin watan haƙuri shine watan ramadan da yin azumin kwana uku a kowane wata suna tafi da wato duhu da gillu da ke cikin zuci wato rabon shaidan da ke cikin zuciya wanda zai rinka iza mutum ya zuwa ga bata da iza mutum ya zuwa ga fita daga cikin da'ar Allah wato Allah yana tafi da wannan hararar wannan zafin da wannan da wannan daudar albarkar yin azumi a wannan wata mai albarka da kuma biyar da shi da yin azumin wata uku a kowane wata na shekara waɗannan duk sun nuna falalar wannan ibadar da Allah ya shar'anta mana sannan wannan wata Allah yana buɗe ƙofofin sama a cikinsa lokacin da duk Allah yake buɗe ƙofofin sama lokaci ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin aiki tukuru yake ƙoƙarin Allah ya karɓi ayyukansa yana cewa daga zarar lokacin zawal yi rana tana kaucewa daga tsakiya daga zawal yana cewa ana buɗe kofofin sama don haka ya ce ina so a ɗaukaka aiki na ya zuwa ga Allah a wannan lokaci sai ya sallah raka a hudu to ina kuma yayin da ya zamanto wannan hali ba waɗansu 'yan mintunoni ne kaɗan ba wanda suke zuwa a kullum bal gabaki ɗaya watan ne a watan gabaki ɗaya daransa da ranansa kofofin sama a buɗe suke saboda haka kada mu yi nawa bayan Allah mu ɗau Allah maɗaukakin sarki ana ɗaukaka ayyuka a gare shi a bujirar da kyawawan ayyukanmu ga Allah mu amfani da wannan ibada wajen kusantar Allah da neman gafararsa ana buɗe kofofin aljanna ma'ana ana sauƙaƙe ayyukan ibada ayyukan ɗa'a masu kaiwa ya zuwa ga aljanna a cikinsa ana rufe kofofin wuta ayyukan da za su kai ya zuwa ga saɓan Allah ana rufe su ana nisantar da mutum daga gare su ana ɗore ana ɗaure kangararrun shaidanu masu iza mutum ya zuwa ga saɓan Allah masu cutar mutum Allah maɗaukakin sarki yana wato yana sawa a ɗaure su don haka mutum ya kiyaye sarransa ya kiyaye sha'awarsa domin yayin da ya zamanto babu shaidan sai dai kai ne za ka zamanto shaidanin kanka ka biye ma son zuciyarka wajen saɓan Allah amma izawa ta shaidan musamman kan kangararru daga cikinsu allah maɗaukakin sarki ya ije maka wannan nauyin sannan daga cikin falalar wannan wata cewar a kowane dare lokacin buɗe baki allah yana 'yantar da bayi daga wuta kuma a kowace rana da dare na wannan wata kowane mai azumi yana da addu'a da allah yake karɓa a ciki saboda haka ba sai karkace sai ka zo masallaci ko karkace sai ka zo yin sallah sannan za ka yi addu'a kana cikin kowane hali idan ka tuno da wannan alkhairi da albarka na wannan watan yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma Allah bukatarka ka sake rufewa da salati a gare shi baka san lokacin da za ka dace da wannan sa'ar da Allah yake karban addu'a a cikinta ba wannan ku a kowane dare da rana ne na a kowace rana ne na wannan wata kama yadda ya zo a hadisin Abu Sa'idin al-Khudri sannan wanda duk Allah ya yi masa cikawa alhali yana azumi a wannan watan Allah zai shigar da shi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah ya cika da wannan Allah zai sa shi a aljanna wanda yayi azumi saboda Allah Allah ya cika masa da wannan azumin Allah zai sa shi a cikin aljanna in sannan ya mutu aka cika masa da shi zai shiga aljanna wanda yayi sadaka saboda Allah Allah ya kuma ajalinsa ya sauka aka cika masa da wannan aikin shi ma zai shiga aljanna to sannan wannan ibada ce wacce take ba ta da kamarta babu ba ta da wata kama ta ta wacce take tsararta domin Allah madaukakin sarki yana kowane aiki yana fifita shi daga ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai in banda azumi shi azumi Allah ya ce shi ne kaɗai ya san sakamakonsa saboda azumi sirri ne tsakanin bawa da Allah Shi ne ma'anar cewar azumi nawa ne in ji Allah ai ma'ana sirri ne tsakanin bawa da mahaliccinsa domin babu wanda ya san kana wannan ibadar yayin da kake yin ta saboda a wannan sirrin Allah maɗaukakin sarki ya ba ta matsayi wanda yake na daban na haka mu kiyaye ayyukan ibada a cikin wannan wata babu abin da ya fi cancanta mu kiyaye wato irin farilla musamman salloli biyar mu kiyaye wannan ibada ta yin waɗannan salloli a kan lokacinsu kuma musamman a cikin jam'i mu tsare azuminmu zahiri da baɗi ne mu tsare azuminmu ta zahiri kada mi abin da zai karya mana azumi na cin wani abu ko shan wani abu ko motsa sha'awa da za ta kai ya zuwa ga mutum ya zamanto ya yi inzali ya fitar da mani ta hanyar abin da yake zai karya masa azumi domin duk abin da zai zamanto duk abin da zai zamanto ya motsa sha'awa hadda za ta kai ya zuwa ga inzali yana karya azumi kamar yadda ci da sha suke karya azumi haka ya tsare wannan ibada a batini shine ya tsare ta daga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so na wato kwarkwasa da maganganu na shahawace-shahawace tsakanin maza da mata da kuma wato cin naman mutane da faɗace-faɗace da ta da hankali duk waɗannan abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki baya son su a cikin wannan wata don haka mu tsare azuminmu mu tsare farillai sannan mu yi ƙoƙarin raya lokacinmu da ayyukan mustahabbai musamman karatun alkur'ani wanda yana da matsayi na daban a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam kowane dare na ramadan yana yin eh, eh, darasu na alkur'ani tare da mala'ika jibril har a shekarar da ya zamanto shekarar da ajalinsa ya sauka ya sauka har guda biyu sannan kuma haka magabata na kwarai suka kasance suna yi akwai qatadata bin akwai aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance idan ramadani ya shigo za ta zauna bayan sallar asuba ta dumanci tilawar alkur'ani har sai rana ta dago sannan ta samu ta dan huta akwai daga cikin magabata a ta da tabinu da amatar sadusi ya kasance a kowane mako yake saukar alkur'ani idan ramadan ya shigo a farkonsa kwana ashirin na farko a kowane kwana uku yake sauka idan ka goman ƙarshe suka shiga a kullum sauka yake yi to haka ya kamata mu kusanci alkur'ani saboda allah maɗaukakin sarki ya ba mu cikakken albarka da alkhairi na wannan wata mu sani cewar dukkan aikin da mutum ya yi a wannan wata allah yana ruɓanya yashi an ruwaito daga ibrahim ibn na naha'i yana cewa tasbihi guda ɗaya a cikin watan ramadan kamar tasbihi sau dubu ne sadaka guda ɗaya da mutum ya yi a cikin watan ramadan kamar sadaka ce sau dubu don haka hatta isani da ake yi mu yi karda don wannan wata shi yasa malamai suke soyar da mutane masu fitar da zakka wanda allah ya fuwace musu su sanya fitar da zakkansu a cikin wannan wata saboda rubanya aiki da ake yi a cikinsa tare da cewar wannan ba zai hana wanda yake fitar da zakkar a wani wata to ya yi amfani da wannan watan wajen yin sadaka domin bukata bata ta a watan Ramadan ba ba bukata suna nan a kowane wata na shekara don haka kada a ce sai a Ramadan kawai za a taimaka ma bayan Allah amma dai a cikin Ramadan ɗin akwai wannan falala don haka mu mai da hankali wajen wato taimakawa mabukata da sada zumunci sada zumunci musamman mabukata daga cikin 'yan uwa a binciki halinsu a isar musu da abin da yake zai yaye talaucinsu ya kawo musu sauki muna cikin tsanani a cikin wannan al'umma muna a yawaita wannan ihsani sannan mu yawaita addu'a sai imamu ahmad mu yawaita addu'a musamman ga ƙasa da kuma ga shugabanni domin idan ƙasa ta zauna lafiya arziki ya zo a cikin ƙasa to addini zai miƙe idan shugabanni suka zamanto na kirki ana musu addu'ar Allah ya shirye su ana yi musu addu'ar Allah ya sanya su a kan turba Allah ya nisantar da maɓarnata daga gare su to idan suka kyautata kyautatar al'umma ne baki ɗaya imamu ahmad yana cewa da na san ina da addu'a guda ɗaya mustajaba da ba wanda zan yi ma wannan addu'ar sai shugaba na musulmi don haka muna da addu'a mustajaba a kowane a lokaci to ba wai an ce mana addu'ar ɗaya kawai aka bamu ba a lokacin ne guda ɗaya ne da Allah yake karɓan addu'a a wannan lokacin yayin da za mu yi addu'a idan mun yi ga kawukanmu da iyayenmu da 'ya'yanmu kar mu manta mi addu'a ga ƙasarmu mi addu'a ga shugabanninmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan wata Allah kai ya sanya mu cikin taɓaɓɓu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ibrahima wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم للبر والتقوى اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم جنبهم البطانة السيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وأمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله